وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم baya inganta Allah ya magana da wani mutum sai ta hanyar wahayi ko ilhama ko wani haka ko ya masa magana ta yadda ba zai gan shi ba sai dai ya ji maganarsa kawai ko kuma ya aiko masa da manzo daga cikin mala'iku kamar Jibrilu sai ya yi wahayan abin da ya ga dama na wahayi ga wannan mutumin manzo da izinin Allah. Hakika Allah maɗaukaki ne a cikin siffarsa da zatinsa kuma mai hikima ne a cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da shari'arsa.